يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بلالة في النار بينك يوم أني من سلم على الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwar mu a wannan maraice na asabar 18 ga watan Jumadal Ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda kuma ya daidai da biyu ga watan daya a shekara ta 2021 miladiya a wannan masallaci na juma'a a unguwar Edi Bako to da aka ba mamaki in kun ji na tsinke da yarbanci tunda da kaji an ce idi raba ma'ana dai suna ne wanda kila ya samo asali daga yaren yarbanci a wannan gari na Legas jihar Ikko ikon Allah cibiyar mulki da gudanarwa ta daular Najeriya babbar kasar Shehu Dan a da kamar yadda shugaba ya gabatar taken tattaunawarmu da wa'azinmu a wannan lokaci shine illolin shaye-shaye da kuma illolin rashin sana'a. To da farko dukkan wanda yake rayuwa a Najeriya ya san cewa idan Najeriya tana da matsala goma, to matsalar shaye-shaye in bata zo a ta ɗaya ba ba ku za ta yi ƙasa da ta zo a ta biyu ba domin yana daga cikin abin da ya ja gaba zuwa ga faɗawar mu cikin yanayin da muke ciki matsalar shaye-shaye ba manya ba yara ba maza ba mata ba shugabanni ba wanda ake shugabanta matsalar ba inda bata shiga ba kuma ba inda bata sakaɗa ta kurɗa ba Abinda zai baka mamaki ni daga jihar Kano nake a yan waɗannan kwanaki ana shirin yin zaben ciyamomi na local gamman na jihar Kano. Sikirinin ɗin da aka yi yanzu na duk wanda zai tsaya takara a gwada jininsa a tabbatar da yana da ta'amuli da miyagun ƙwayoyi ko a'a. Kusan kaso saba'in da biyar na waɗanda za su yi takara duk an same su da matsalar shaye-shaye. ku da kai a yi biris a bar su ɗin su yi takarar su shugabanci al'umma da wannan matsala to babban haɗarin da ƙalubalen shi ne idan ciyaman ya zama ɗan ƙwaya kana tsammanin wani abu zai faru a gwamnatinsa na a zo a gani babu wani abin alheri da zai kawo al'umma saboda kwata-kwata mutuntakar babu ita idan ciyaman ya zama ɗan ƙwaya wanda shi ne wanda Allah ya ɗora wa nauyin ya kula da tarbiyyar al'umma na lokal gammantinsa arzikin al'umma na lokal gammantinsa lafiyar al'umma tsaron al'umma din na lokal gammantinsa da addininsu ballantana uwa uba kuma matsalar shaye-shayen da take addabar mutane a ko'ina birni da ƙauye shi zai kula da ita shin kana tsammanin wanda yake kan kwaya zai kama ɗan kwaya zai hana a kai da kwaya to wannan yana daga cikin mafi munin haɗarin da muke fuskanta a wannan ƙasa irin wannan sikirinin ɗin da za a zo a yi wa gwamnoni za ku sha mamakin labarin da za ku ji irin wannan sikirinin ɗin da za a zo a yi wa 'yan majalisar wakilai za ku sha mamakin abin da za ku ji da zo a zo a yi wa sanatoci wallahi za ku sha mamakin abin da za ku ci idan muka faɗi wannan kada wani ya ɗauka cin mutunci ne ga waɗannan mutane ba cin mutunci ba ne ba gaskiya ce ɗaya take kuma shi shaye-shaye kamar yadda masu faɗa suke faɗa iri-iri ne akwai shaye-shayen da ka san kana yi akwai wanda ma baka san kana yi ba domin a definition na shaye-shaye duk wani abu da za ka sha na magani wanda likita bai ce ka sha ba ka sha ko ya iyakance maka yadda za ka sha ka ƙetara to wannan fa yana ƙarƙashin shaye-shaye kar mu ɗauka shaye-shaye sai wanda ya ɗauki giya ya sha sai wanda ya zuci wiwi a'a dukkanin saba wata ƙa'ida da doka ta likita shaye-shaye ce kuma da yawa daga cikin mutane da nan suka soma wani ya gaji yana so ya huta sai je ya sai wa kansa maganin bacci ba wani likita da ya ce ya sai ya sha to tun yana sha kwaya ɗaya ya masa magani ya yi baccin zai dawo ya haura jininsa yanzu ɗaya ba zai ba sai ya sha biyu ana nan ana nan zai zo ya zama ba zai iya rayuwa ba sai da wannan kwayar ɗan kwaya ne yana daga cikin shaye-shaye abin da da yawa daga cikin iyayenmu mata suke yi a gida ba su sani ba wanda ta nan suka shiga shaye-shaye za a zo a ce wa mace ai kwaya kaza in kika sha tana gyara fata kun san ita mace kololuwarta a duniya ta yi kyau haka take so to sai a ce ai kwaya kaza an gane in an sha tana gyara fata ita ta shiga shaye-shaye ne don fatar ta kai kyau ita ta shiga shaye-shaye ne don gashin kanta ya fito ya zama kamar indiya kamar hema malina ita ta shiga shaye-shaye ne don ta yi ni'ima mijinta ya ji daɗi a yayin jima'i da ita da yawan mata ta wannan hanyar suka shiga shaye-shaye wanda ku tambaya da yawa za ku ji ana tattaunawa da mata masu zaman kansu waɗanda suke shaye-shaye me yasa kuke shaye-shaye suna faɗa duk wannan abin da na faɗa yana gyara fatar jiki da ɗan kuɗi kankani a madadin ta je ta haɗo kayan shafe-shafe na kuɗi mai tsada sai ta sha ƙwayan naira hamsin ƙwayar ɗari biyu ɗari uku ɗari biyar shi ke nan bukata ta biya ta sha ta yi ɗumɗum ƙila ita da siririya ce in ta sa ɗinki fitar baya kama ta to sai ta je ta sha wata ƙwaya shafi fashi sai ta yi kiba a madadin ta je ta ci kaza a madadin ta je ta ci kayan gina jiki waɗannan za su ɗau tsawon lokaci ba su gina jikin ba kuma za a kashe kuɗi mai yawa to bari ta ɗanyi wasu zuke-zuke da shaye-shaye da lashe-lashe wannan duk yana daga cikin hanyoyin da a yau suke sa mutane shaye-shaye samari kuwa 'yan makaranta San kwakwalwa ta buɗe aika karatu haka ake cewa kwakwalwarka za ta zama kamar kwamfuta komai aka sama ka riƙe da yawa ta nan suka shiga shaye-shaye lokacin jarabawa zai zo ana so a yi karatu mai tsawo to kuma duk ɗan adam akwai iya gejin iko da Allah ya bashi a jikinsa na kwakwalwa abin da za ta rike abin wani zai rike wani ba zai iya rike wannan ba to sai yake so kwakwalwarsa ta buɗe ta rinka rike abubuwa da yawa ya daɗe yana karatu bai gaji ba to yanzu bari ya zo ya sha wata kwaya wasu sunanta a jigarau ga matasa masu sana'ar ƙarfi yana so ya yi aiki da yawa a wuni don ya samu kuɗi da yawa inda lafiyar da Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi ne ba zai iya ɗaukan awa sama da biyu uku ba yana aiki amma yanzu bari ya sha wata ƙwaya sunanta a rungumi zaki da haka ita kuma sai daɗe yana aiki da yawa daga cikin samari da 'yan mata wasu sun shiga harkar shaye-shaye don kada a yi babu su don wasu daga cikin samari in kana tambayar su me yasa ka shiga harkar shaye-shaye ko 'yan mata me yasa kika shiga harkar shaye-shaye ƙawaye na ne ko abokai na suke yi ni kuma kullum na shiga cikin su sai su rinka ce min ai ban ba gidaje ne ban waye ba ai ban hau network ba to shi kuma saurayi kullum baya so a ce bai iya ba baya so a ce bai waye ba budurwa kullum ba ta so ta ga kanta koma baya to daga nan kawai ana bai waye ba tun yana kyamatar abin ya fara ɗan ɗanɗana sau ɗaya sau biyu shi kenan shi ma sai ya bi sahu to sai ka ji ana yaba masa wani ai ya hau network wani ai ya waye wani ai babban yaro ne wanda ai babban yarinya ce to sun kai ka sun baro ka dalilai da yawa waɗanda suka sa a zamanance ake shiga shaye-shaye suna nan bila adadin abin da zai fi baka takaici da haushi a wasu lokuta manyan al'umma su suke siyo kayan mayan su raba wa yara don su musu aiki musamman a lokacin siyasa shi yasa matsalar shaye-shaye a najeriya kan mu kai ga ambata illolinta zai wahala a iya kamo bakin zaranta zai wahala a iya maganinta saboda me saboda shugabanninmu wasu daga ciki suna amfanuwa da shaye-shayen da yaran al'umma suke yi wasu ma su suke siyo kayan su ba su saboda siyasar mu har yanzu siyasa ce ta jagaliya siyasa ce ta dabanci kowa sai ya yi rashin mutunci ya fita da 'yan daba da 'yan sara suka da 'yan ta'adda sannan yake ganin zai ci zaɓe to da haka duk wani ɗan siyasa ban cire maka kowa ba a Najeriya yana da 'yan daba kuma ko bai ba su kayan maye direct ba yana ba su indirect domin suna ba su kuɗi sunan kuɗin kayan aiki duk ɗan jagaliyar da ka ɗau kuɗi ka ba shi ka ce kayan aiki to ya a yaran su sun san me ake nufi ma'ana a je a yi kowace wace don a samu biyan bukata akwai waɗanda ba ka shari a cikin 'yan siyasa fito da kayan mayan suke kiri da muzu su ba yaran mutane amma akwai waɗanda suke da ɗan gwanda-gwanda su ne wanda suke takayawa sai su sai dai su ɗauki kuɗi su bayar su ce gashi nan kayan aiki ne to ka sani da wanda ya ɗauki ƙwaya ya bayar tsarararsa da wanda ya ba da kuɗin da ya san a zatansa saba'in da biyar cikin ɗari ƙwaya za a ta da kuɗin duk ɗaya ne a wajen Allah bambancin kawai wannan ya ba da ƙwaya wannan kuma ya ba da kuɗin ƙwaya da yawa daga cikin manya-manyan masu sayan mana da kayan maye din nan akwai su a manyan jihohinmu musamman jihohin arewa duk da kayan maye babu inda ake kera su a arewa kwata-kwata mun tattauna da manya-manyan jami'an tsaro masana masu bibiyar irin waɗannan abubuwan sun ba mu ashuwaran kayan maye ba a kai da su a arewa ba a kera su a arewa amma babu inda suka fi kasuwa sai arewa amma kayan maye daga kudancin Najeriya ake kera su jami'an tsaro sun san wannan gwamnatocin jihohin sun san wannan gwamnatin tarayya ta san wannan masana'antar da take kera kayan maye a kudancin Najeriya ba sai na faɗi kowane yanki ba amma dai a kudu ne to amma manya-manyan cibiyoyin siyarwar kuma arewacin Najeriya ne ko dai Kano ko Sokoto ko Katsina ko Jigawa ko Zamfara nan ake tusa mana waɗannan kayan a kai mana su to da haka akwai manyan dilolin a waɗannan jihohin namu ba a san su bane an san su sun fi ƙarfin doka ne a'a suna da haɗin baki ne tsakaninsu da manyan 'yan siyasan mu saboda duk wani ɗan siyasan da ya fito zai yi takara a waɗannan jihohi namu to manya-manyan jilolin kwaya suna zuwa su gaishe shi kuma ba sa ɓoye masa sana'arsu su ne suwa na suwa ne sai su ɗauko kuɗi masu nauyi sai su ba shi gudunmawa to da haka ba yadda za a yi in ya ci mulki ya iya taka su saboda ya karɓi kuɗinsu in baki ya ci dole ido ya ji kunya to na fara nuna mana zurfin ruwan da wuyar al'amarin kafin mu zo kuma mu ga me za mu iya yi mu a matsayin mu na talakawa don maganin irin wannan duk da na faɗi illar da yawa daga cikin shugabanni dan da sanin su ake mana wannan aika aikar wasu ma da hannunsu to amma ba duka suka taru suka zama ɗaya ba ba a rasa na Allah ko yaya ne to amma karancin su yasa tasirin su yake da wahalar bayyana har a gani karancin su yasa tasirin su yake da wahala a bincike da muka yi a jihar Kano akwai da yawa daga cikin 'yan ƙwayar da idan aka turo 'yan sanda ko 'yan hukumar ndlea su zo su kama su sai sun musu waya wana-wana kuna ina ga mu a waje kaza to ku kauce za mu fito ai saboda me saboda suna kai rufan suna mai da kuɗi na sallamar waɗannan ma'aikata tare da an san sana'ar da suke yi kai abun mamaki za ka samu mai sai da ƙwaya a gidan kurkuku an tsare shi amma kuma yana cikin gidan kurkukun yake sana'arsa jami'an tsaro akwai waɗanda suke kai masa ya siyar a ciki ya fitar da su ya ba su kuɗi su kawo waje a sake saran masa wasu kai akwai a jihar kano yan ƙwayar da aka kore su daga ko'ina sai suka koma ƙofar gidan dagaci a dakalin kofar gidan dagaci a nan suke sai da kwaya ba dai karshe ba ke nan. shi ya ba su ɗaurin gindi ya tsare su yake ba su kulawa in an zo taɓa su ‘ya'yansa ne to wannan a matsayin zurfin ruwa na ta'amuli da kayan maye a wannan ƙasa tamu mai albarka waɗannan kayan maye da kuke gani ya uwa da gayya aka jeho su cikin al'umma ba wai dan ba a san illarsu ba sai dan so ake a lalata al'ummar musamman matasanta domin ko a iskanci duk wani dangin iskanci da ka sani ko iskancin mutum ya kai yana tsafi yana shan jini to wannan iskancin ban laifinsa bai kai na shan kayan maye ba amma watan wata rana in ya daina an ka gamu da shi ba za ka ga alama ba amma kayan maye ne iskancin da ko a cikin 'yan iska mai yin sa iska ne na daban domin illar kayan maye lalata mutum yake kwata-kwata ya zama ba zai iya amfana kansa ba ballanta ya amfani wani yanzu wani in aka nuna maka shi tsafi yake amma kila a sawun gaba yake a masallaci ba za ka taɓa gane shi ba amma ba yadda za a yi mutum yana ta'amuli da kayan maye ka gan shi kai masa kallon mai mutunci ko wanda ya san kansa ko kuma wanda zai iya amfana kansa ko ya amfani waninsa idan mutum yana kan kayan maye ba abun mamaki ba ne ka gan shi da mutuncinsa da girmansa da iyalinsa da shekarunsa amma yana tafiya yana fitsari a wando ya fada kwata ya ga akuya ya gaishe ta ya ce mata inna ɗan ƙwaya shi ne wanda zai zo saboda tsabar rashin hankali da rashin tunani irin nasa ya shiga tsakiyar titi ya ce mota ta zo su haɗu saboda bai san waye shi ba bai san ina yake ba hankalinsa ya gushe masa da aka makiyanmu na gida da makiyanmu na waje da gangan da su da 'yan kanzaginsu suka saki kayan maye suke yawo a cikin al'ummarmu domin an tabbatar da cewa a najeriya allah ya mana albarka ta population yawan al'umma kuma mafi yawancin al'umman nan matasa wanda wannan matasan in dai aka bar su suka tafi a rayuwa mai kyau ko dai ta sana'a ko ta karatu to insha Allahu Najeriya nan da shekaru kaɗan in ba a wasa ba sai ta doke dukkan wata ƙasa a Afirka sai har ma a Turai domin yau turawa akwai ƙasashen da suna neman matasa irin namu ba su da su yanzu kwanan nan wata ƙasa in ban manta ba ina jin kitali ce da korona ta zurfafe su ta rinka kashe su sai da suka yi mugun da na sani saboda su mafi yawan mutanen kasar dattijai ne 'yan shekara saba'in da doriya saboda cincin suka sa dokar dakatar da haihuwa da aka matasa sun ƙare sai tsofaffi tsofaffin nan su ne kaso saba'in da biyar cikin ɗari na population ɗin ƙasar to kuma da korona ta shigo ita ta fi kashe tsofaffi sai sai ta buge su da haka suka yi hasashen in corona ta ci gaba da tafiya ina nan shekara talatin masu zuwa a samu a italy sai dai kango babu mutane ta kare kowa to wannan hasada da wannan kiyayya ba za ta sa su kyale mu mu zauna lafiya ba to sannan kuma sun san cewa waɗannan matasan namu idan suka iya sana'o'i suka yi karatu suka yi ilimi suka san ciwon kansu to yanzu an daina gaba za a daina kawo mana takwambo daga kowace ƙasa ba za a kawo mana kwancen Amerika ba na motoci ba za a kawo mana kwancen Ingila ba kwancen Indiya ba na gwanjan kayan sawa ko na abinci domin Allah ya albarkace mu da komai kuma uwa uba ya albarkace mu da jama'a yan bana bakwai masana ciwon kansu matasan mu za su shiga daji su yi noma muna da kasan noma za su yi dukkan wata sana'a muna da kwakwalwa Allah ya hori mana sannan matasanmu na Najeriya ba malalata ne ba sai dai a sa musu lalacin amma ba malalata bane ba saurayin da zaka ga yana tikar aikin ƙarfi babu AC ya wuni yana aikin da ɗan kuɗi kaɗan ya je ya kwanta a cikin zafi babu wutar lantarki sauro ya ta cizon sa kuma gobe da safe ya jari ya sake fitowa ka wannan ba shi ma zaune bane ba sai dai ya rasa tallafi ba yadda ya iya dole ya gudanar da rayuwar yadda yake yin ta haka a yau duk wata ƙasa a duniya musamman yammacin turai idan ka je ka samu aiki na ƙwaƙwalwa ko dai abin da ya shafi kwamfuta sani ko abin da ya shafi likitanci teɗe ɗan adam da da shi a jikinsa to ina tabbatar maka za ka samu masu yin wannan ayyuka in ba a yi hamsin hamsin ba to haƙiƙa sama da haka za ka tarar duk 'yan afirka ne yanzu manyan likitocin da ake takama da su a ingila za ka tarar bakake ne yan afirka ko yan najeriya ko yan ghana ko yan waɗannan ƙasashe da suke yammacin afirka to sun riga sun san baiwar da allah maɗaukin sarki ya ajiye a cikinmu idan muka ci gaba da rayuwa da hankalinmu da tunaninmu to wallahi sun matallahi za mu cere su matuƙar muka cere su ‘ya'yansu za su dawo bayanmu a madadin mu a yau da muke musu bauta to don haka da gangan da sani da gayya aka shirya ya za a yi a lalata future ɗinmu da haka babu abin da yake saurin lalata al'umma ya kashe ta irin kayan maye kamar yadda na gaya mana mutum sai ya ɗauki shekara hamsin yana iskancin neman mata ba wanda ya sani a rana ɗaya in ya ce ya tuba ya daina ba za ka ga wata alama a jikinsa ba amma ba yadda za a yi mutum ya yi iskancin shaye-shaye na shekara biyu kai shekara ɗaya kuma ya tuba ya ce ba za ka gane ba saboda za ta taɓa mafi darajar abin da yake takama da shi abin da da shi ɗan adam ya fi dabba shine hankali domin wannan kwansan jikin da muke gani bodi din, ba shi ne mutum ba me mutum hankali shi ne mutum kamar mota ce ga kyan bodi ba kyan inji me za ta yi ma aikin banza ne duk lalacewar bodin mota in injinta mai kyau ne za ka sha mamaki amma duk kyale-kyalen inji in eh, eh, bodi in inji ya lalace aikin banza ne to da ka suka ɗau salon su lalata injinan mu su ne kwafalan da Allah subhanahu wata'ala ya mana baiwa da su wanda da su yake mana magana la'allakum ta'qilun li qaumin ya'qilun afala ta'qilun ubangiji yana magana da hankali wanda shi kuma farkon barazanar da hankali yake fuskanta shine ta'amuli da kayan maye shi yasa addinin musulunci ya zo ne don ya kare wa mutane abubuwa guda biyar su ake kira da daruriyatul tulham. addinin musulunci ya zo ne don ya kare addini mutane su san wa za su bautawa kuma ya ake bautar addinin musulunci ya zo don ya kare tsatso wane dan wane ne wane baban wane ne wane kanin wane ne wane jikan wane ne shine kare tsatso wanda wannan ba zai yi ba sai an san ka'idojin auratayya kuma an haranta zina shi yasa dan adam ya bambanta da dabbobi yanzu a akuya in an ji ka ce wannan akuyar ita ce uwar wancan ko wannan baban wannan ne ko wannan kanin wannan ne masu hankali sun san kai ma ka samu matsala saboda su a tsarin su babu baba babu wa babu kani dan ba abin mamaki bane yanzu kaga yaro yana saduwa da uwarsa kuma in kai magana ya ce ai matarsa ce ita ma ba za ta ji kunyar dan dan da ta fa haifa yana saduwa da ita ba to shi yasa a tsarin dabbobi ba wani baba ko da kowa ko kani duk a takuɗa suke a wata hikaya irin ta hikima ko wata rana wani ɗan bunsuru ya fito sai yake tambaya ya ce da wani da Allah ka ga mata na sai ce a'a ban ga ka ba na ga dai ka da yanka da ƙanwarka sun wuce ya ce ka ji wawa to su waye matan na to da ka addinin musulunci ya zo ya tsare mana tsatso addinin musulunci ya zo ya tsare mana dukiya shi yasa aka sa hukuncin haddin sata addinin musulunci ya zo ya tsare mana uwa uba shine hankali wanda in ba a tsare shi ba duk wa'incin abubuwan ba za su faru ba duka rushewa za su don mutum bai da hankali baka tunanin yayi ibada in mutum bai da hankali baka tunanin ya tsare farjinsa ko ya san wa zai sadu da ita ko waye ba zai sadu da ita ba shi yasa magabata suke kiran jiya da ummul khaba'i wa dukkan wani laifi duk wani laifi da ka sani kayan maye shine ubansa wata rana a asar na sayyidina Usman dan Affan yace an yi wata babban mata ne isa ko dai ƴar sarki ko kuma matar sarki sai ta ga wani mutumin kirki sai ta yi sha'awar sa sai take so ta yi lalata da shi to ta tabbatar da cewa wannan mutumin ba zai samu a gare ta ta sauki ba sai ta yi masa dabara sai ta samu ƴan kanzaginta kawalanta sai ta ce ku je ku kira min malam wani ku ce masa ya zo ina neman zan masa fatawa wannan fatawar ni da shi nake so in masa tambaya ya bani amsa sai ta shiga wani gida can guest house ɗinta a bayan gari gidan kare kukanka wanda in ka shiga cikin gidan duk ihun da za ka yi a waje ba za a ji ka ba aka kira wannan malami saboda san addinin sa ya ɗauka da gaske ne waccan mata fatawa za ta yi masa ya je inda take sai da aka kai shi kololuwar ɗaki inda take duk yan aike suka fita duk lokacin da aka shigar da shi gidan in an shige kofa sai ga an kulle ta in an shige kofa sai ga an kulle ta har ya je tarar da inda take bayan ya same ta sai ta sallami kowa sai ta ce ala gafa malam zauna sai ya zauna sai ta kawo masa abubuwa guda uku ta ce wannan abubuwa guda uku dole ka yi ɗaya abu na farko ka yi zina da ni in ba za ka yi zina da ni ba to ga jariri sabon haihuwa ga sabuwar wuka ka yanka shi in ba za ka yi wannan ba to ga jiya ka sha amma dole a ukun nan sai ka yi ɗaya in ko ba ka yi ɗaya ba to ni kuma a yanzu zan sa a yanka ka ba wanda ya san ma ka shigo gidan nan ballantana ya san ko ka fita ko baka fita ba to shi a tunaninsa sai yake ganin mai dan sauki saukin gwanda ya sha giya sai ya sha giya to da ya sha giyar sai da ya zana da ita sai da ya yanka jarira to shi ne daga nan ake cewa giya ita ce uwar dukkan dangin kayan laifi idan na ce giya ina faɗa ne da yaren da saboda yaren da kayan maye kaɗai giya aka sani duk da cewa giya a mahanga ta addinin musulunci ba shi bane kaɗai abu mai ruwa da aka yi wanda yake sa maye a'a ko wanda aka shaƙa kamar koken shi ma giya ne ko wanda aka yi allura injection shi ma giya ne ko wanda aka naɗa a takarda aka kunna wuta aka zuƙa shi ma giya ne ko wanda aka ɗaga kwalba ta magani aka sha giya ne ko ƙwayar da aka afa aka bi ta da ruwa in dai ta bugar giya ce manzo Allah ya bada ya ce kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram duk abu mai sa maye sunansa giya kuma dukkan giya haramun shi a wani hadisin ya ce ma askara qaliluhu wa kathiruhu haram duk abin da ya bugar da ɗan kaɗan ɗin da mai yawan duk sunansa haramun domin ko a kayan maye mutane kwakwalwa kwakwalwa ce jini jini ne wani yanzu giya sai ya sha kwalba biyu yake fara buguwa amma dan zai sha kwalba ɗaya ko rabin kwalba shi ba za ma ka san ya sha ba wani banalin ko kodin, ko totalin duk waɗannan sai ya sha kwalba biyu ko uku ko sama da haka suke bugar da shi amma dan ya sha ɗaya ko biyu normal za ka gan shi to a shari'ar musulunci da wanda ya sha diram ɗin giya ko diram ɗin banalin ko totalin ko kodin da wanda ya sanya allura ya dangwalo ya ɗanɗana duk sunan su sun sha giya kuma in za a yi musu hukunci a shari'ar musulunci ɗaya ake musu bulala kamanin ake musu kuma ko a wajen Allah dukkanin sunan su ƴan baya sun sha kayan maye azabar da Allah ya tanada ta mashaya ita yake musu don mu gane wannan mutanen da suna da uzurce uzurcen su da yasa suke shan kayan maye a da zamani ne na yaki zamani ne na jarumta cikin abubuwan da suka fi komai shahara a da kayan maye shine lamba ɗaya shi yasa duk wanda ya nazarci yaran larabci ya karanta Litirika ta larabawa adab to ya san cikin abin da larabawa suka fi fice da ta'amuli da shi da saninsa da nau'anta masa suna shine giya giya giya a larabci tana da sunaye sun fi saba'in iri-iri kamar yadda yanzu mu muna da sunayen su iri-iri akwai gwana akwai koken akwai banalin akwai kodin akwai totalin akwai kaza akwai kaza akwai kashin kadangare akwai bula akwai hatta wannan shaddan mu ta gargajiya ita ma yau tana aiki irin na jiya domin yan kwaya akwai wanda in yaje ya danna kai a wannan shaddar tururinta shi yake bugar da shi shi nan bukatar sa kariya kwata in kai da gwani ta lalace suna amfani da ita ita ma wajen bugarwa kai abubuwan da baka sani ba ma za ka sha mamaki ka tambayi dan kwaya ka ce to kamar yau ana jahiliyatun saniya maguzanci na biyu dama Allah ya ce jahiliyatul ula an yi jahiliya ta farko jahiliyatul ula shine kafin bayyanan musulunci an kira zamanin da cewa zamanin jahiliya ba wai dan babu ilimi ba a'a saboda kalmar jahil a larabci tana zuwa da ma'anar rashin ilimi tana zuwa da ma'anar da ilimin amma ba a aiki da shi to da haka jahiliya ta farko ana nufin mutanen da kwata-kwata suke aje hankalinsu su yi wauta saboda mugun ta'amuli da kayan maye da suke yi to da haka a yau ma kusan jahiliya ce take maimaituwa manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya zo ya tarar da duniya cike da kayan maye da dukkan dangoginsu na wancan lokaci amma cikin hikimar ubangiji a shekara ashirin da uku annabi bai bar duniya ba sai da aka rufe dukkan gidajen giyar da suke yankin larabawa kuma ba da ƙarfin tuwo ba a'a da karantarwa da faɗakarwa da jan mashayan a jiki da yin musu magana irin ta hankali don su dawo cikin tunaninsu za ku sha mamaki idan na ce muku manya-manyan sahabbai kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da annabtasa manya-manyan yan kwaya ne ma'ana masu ta'amuli ne da manyan kayan kwasmare kamar sa'ad dan abi wanka yana cikin mubashiru na bil janna amma yana shan kayan maye kamar ali ibn abi talib yana cikin mubashiru na bil janna yana ta'amuli da kayan maye kamar Abbas dan Abdul Muttalib babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma yana ta'amuli da kayan maye dan wasu daga cikin ayoyin da suka sauka su hana kayan maye faɗa ma suka yi bayan sun sha kayan maye sun bugu sannan Allah ya ce kar a sake wata rana a madina an haɗa walima ko liyafa ta cin abinci da aka je cin abincin cikin abin da aka kawo akwai giya bayan an ci an sha sai aka ce ɗaya daga cikinsu ya tashi ya yi kalla, ya yi musulmanci da ya tashi bayan ya kabbara ya karanta fatiha sai ya ɗauko kuliya a yi wanda kuliya ko hankalinka tsam sai ka daɗa tsam kake iya fita daga cikinta shi yasa alarammomi suke cewa kulliya mai kulli allan yaro to ina kuma ga kasha kwaya da ka duk abin da kulliya ta hana limamin nan sai da yace a yi shi kulliya ta ce kulliya ayyuhal kafirun ya ku kafirai la a'budu ma ta'buduna bana bautawa abin da kuke bautawa shi da ya karanta sai ce kul ya ayyuhal kafiruna ya ku kafirai a abudu ma ta ina bautawa abinda kuke bautawa kaga ya rusa tauhidi wala antum abiduna ma abudu kuma ba ku bauta abin da nake bautawa sai ce antum abiduna ma abudu kuma kuna bautawa abin da nake bautawa samma kan ma'ana an zama daya to daga nan ne sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku wadanda suka yi imani daga yau kada ku sace shiga sallah kun sha kayan maye ku bari sai ya sace ku wannan mataki ne daga cikin matakai da Allah ya bi wajen magance matsalar shaye-shaye shi ɗan ƙwaya in ƙwayar ta kama jikinsa ba a raba shi da ita rana ɗaya ku tambayi likitoci ku tambayi masana idan mutum yana shan kayan maye rana ɗaya ka ya fice shi in ba a yi wasa ba wannan sanadiyar kake kenan saboda illa su shiga jiki suke dan ƙwaya yana iya yin sati bai ci abinci ba a yau ka ba shi abincin ya gwamnati bai ya ci abincin gwanda ya sha kwayarsa saboda kama shi da sai dan kwaya yana iya cire rigarsa ya tafi tsirara dan ya siyar ya sai kwaya saboda bala'in da yake ji a jikinsa daka idan ana so a gyara yan kwaya ba rana tsaka ake cewa ku daina sha ba a'a a hankali ake rage musu idan ya saba shan kara na wiwi goma a rana to kokari ake yi a mai da shi takwas takwas din nan sai da kan zai iya haƙura ji zai kamar ransa zai fita in takwas ya sha to ana nan in ya saba da takwas din jininsa ya karba to kuma aka sake yin wata sai a sake kwacewa sai a rage shi sai ya koma shida nan ma zai ji kamar ransa zai fita kamar kai ne ka wuni baka ci ba walfa tana nukurkutar ji za ka kamar za ka mutu to haka zai rinka ji da haka da haka har a dawo da shi shan kara ɗaya a haka haka har a dawo da shi rabi a haka haka har a rinka tsallake masa kwana ɗaya rabin ma yau ya sha gobe sai a ɗan hana shi zai zo ya maka ihu yayi kaza ya yi kaza a daidai a haka Jibi kaɗan dan bashi rabin sai ya tsotsa dan ya zauna lafiya saboda system din jikinsa ya riga ya lalace in ba da ita ba zai iya rayuwa ba yasa zaka ga yaran da iyayensu da aka jarrabe su da shan kwaya kusan bai iyayensu bala'in da suke fama da su za su kwace kuɗin hannunsu su hana musu duk hanyar kuɗin shiga don kar su sha kwaya amma wallahi cokalin abinci in aka kawo maka ya ya ɗauke cokalin ya je ya sayar don ya sha kwaya saboda ba laifinsa ba ne in bai sha ba rayuwarka cikin haɗari take to shi yasa Allah da ya halicci mutane ya san wannan matsala a jikin dan adam shi yasa tun farko ma yace kar ai mu'amala da kayan tsaya dan duk abin da zai zame maka dole sai ka rayu da shi a rayuwa kuma ka yadda da shi din in ba imanin ka bane ba addinin ka bane to ka sa kanka a tsaka mai wuya domin duk wani abu da ka sani a duniya bai da tabbas wata rana za ka iya neman sa karasa da haka a matsayin ka na mai wayo mai hankali ka saba in ka samu katifa ka kwanta ranar da ka rasa katifa kwanta a ƙasa ka saba in ka samu abinci da nama ka ci ranar da ka rasa da nama ci shi haka in ka samu da yaji ka ci ranar da ka samu da miya ka ci to wannan ita ce rayuwar gaskiya amma duk wanda ya ɗauki rayuwarsa ya ɗora ta akan wani tsari shi baya cin abinci sai da nama ka shiga uku ka kiyaye ranar da Allah zai jarabce ka da rashin naman kuwa kuma ko ba daɗe ko ba jima ranar sai ta zo saboda babu wani abu a duniya sunansa tabbas komai aro ne to da ka yan kwaya suna fuskantar wannan iyayensu suna fuskantar wannan barazana duk abin da ka ajiye yaron ka zai sace wani ba ɗabi'a sata ce da shi ba amma wannan yanayin da ya samu kansa ne a ciki bai da yadda ya sai yayi haka saboda babu mafita su je su sayar da wanjinan su na sawa su sayar da littattafan na makaranta su sayar da kayan mutane su sata abin da ma bai kamata a ce sun sace shi ba su sata shi wa kannan su sata in ɗakin su ɗaya a gida shi wa kaza sata komai Ku kaga wannan ba karamar illa ba ce ga kayan maye bayan me bayan ta riga ta lalata tsarin jiki ku tambayi likitoci za su ba ku labari duk wata cuta da ka sani a jikin ɗan adam ɗan adam yana iya rayuwa na wani tsawon lokaci ba ta kai ki ƙasa ba duk illarsa saboda Allah subhanahu wataala da ya halicci jikinmu ya yi mana waɗansu abubuwa da ake kira da sojojin yaƙar cuta duk wata cutar da ta shiga jikinka yanzu kafin ta kai ga kasan ta shiga sojojin jikinka sai sun yi tsayaki da ita sai ta fi su sannan kake fara sani sai ta fara maka sainin da ciwon kai ko wata alama wadda kai kuma za ka tafi likita to sannan likita in ya bincika ya gano ka sai fara baka taimako na waje shine na kwayoyin da za su karfafi wannan garkuwar jikin wajen su taya su yaƙi da wannan cutar to amma mai shan ka to sannan yana daga cikin hanyoyin da ko dalilan da suke sa yau samari su shiga cikin shaye-shaye na daga cikin ire-iren waɗannan dalilai ya uwa ko hanyoyin da suke kai kamarunmu zuwa ga shan kayan maye shine kasa ɗaukar tankin bacci ba su ma ina suka ba wannan ne musu sauki na su rinka tunano abubuwan da suke damun su da yawa daga cikin matan aure sun shiga shaye-shaye ta wannan matsala wannan hanya matsalar aure ta dame ta kila ko an mata auren dole ko ta gamu da fitinar kishiyoyi ko ta gamu da rashin kula namiji to shi kenan sai ta fara shan kwaya don ta fita daga cikin hayyacinta ta daina tuna damuwa da bakin cikin da take rayuwa a cikinsa wasu yaran za ka tarar matsalar rabuwa aure ce ubansu ya rabu da uwarsu kuma ya watsar da su to sun shiga damuwar rayuwa da haka shi kenan sai suka shiga shan kayan maye don su rinka mantawa da damuwar da suke fuskanta ta rayuwa addinin musulunci ya san da wannan ya san da cewa ɗan adam dole zai game da ƙalubale a rayuwa ba kuma sai musulmi ba ba kuma sai an saki babarka ba ba kuma sai dan kin samu matsala da mai gidanki ko kin samu matsala da abokiyar zama ba in dai a duniya kake kuma kana da hankali to dole ka sani duniya gidan matsala ce in ka kubuta daga waccan za ka faɗa waccan wata matsalar ma kai karan kanka kai ne matsalar kanka domin wani mutumin in ka kalle shi shi kadai shi ne matsalar kanka in damuwa sai masa damuwa sai shi kamar ya kama cizon kanka to me maganin wannan matsalar shi yasa addinin musulunci ya koyar da mu zikirin rika na safe Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal jubni wal bukhl wa dala'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal shi yasa addinin musulunci ya shar'anta mana yin sallah manzo Allah duk lokacin da damuwa ta masa yawa abin da yake tashi yayi shine sallah da yayi sallah shi kenan sai damuwar ta kwarani shi yasa Allah ya ba mu sirri yace allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikirillahi tatma'innul qulub su muminai da ambatan Allah zuciyarsu take samun nutsuwa, duk wata damuwa ta kakwaranye ku saurara ku ji in ba da zikirin Allah ba ba yadda za a yi zuciya ta samu hutu duk mutumin da yake shan kwaya wai dan ya samu hutu rest of mind ya fita daga cikin damuwa ya bata wa kansa lokaci ya sani sai dai ya ƙara wa kansa damuwa akan damuwa da ka mu sani amuli da kayan maye ba karamin illa bane ba karamin shari bane ba karamin hadari bane wata hanya yara suke fara shiga a ce gane yaro ya shiga shaye-shaye farko mafi girman abin da ke jefa yara a cikin shaye-shaye akwai sakacin iyaye a lokacin da ɗanka ya kai shekara goma sha hudu namiji to dole ne ka rinka maka man to man dole ka rinka kasancewa tare da shi in ka tuna kai ma in dai kai ne shekaru ne shekara arba'in ko hamsin ko sittin da suka wuce a ƙasar hausa iyayenmu suna da wannan tsarin ba yadda za a yaro ya tasan balaga ubansa baya tare da shi ko da yaushe Injejin ɗinsa ake yi cike maka lokutansa ake amma matukar ka bar yaro da raran lokaci a wannan lokacin iyayen zamani kai ka tafi kasuwa shi ka bashi a unguwa kai ka tafi ofis shi ka bashi yana gararan ba a gari to dole zai samu abokan da za su yi injejin ɗansa kuma a wannan lokacin ne ake samun muyagun mutane masu sai da kwayoyi a unguwarmu su rinka cinna wa yara don su su rinka samun kuɗi suna jin daɗi da 'ya'yansu 'ya'yan mutane kuma suna lalacewa don haka da yawan iyaye sai 'ya'yansu sun yi zurfi ma a shaye-shaye suke ganewa saboda tsabar ba su da alaka da 'ya'yan wani sai ka ga a sati ko a ɗin ɗin nan bai da lokacin da zai zauna ya magana da ɗansa ta minti biyu uku wanda a magana hanya ce mai sauki ka gane ɗanka yana shaye-shaye da kun fara magana kaga ya fara haɗa maka gabas da yamma to kai ka san ya zama masirici to da ka ina kira ga iyaye maza da mata in ya mace ce ta kai shekara goma sha hudu to duk inda uwarta za ta je ta tafi tare ki rinka hira da ita hira ta ƙawa da ƙawa ba wai hira ta uwa da ya ba na ba da umarni a'a ki rinka buga cikin ta kina jin labaranta wace ce kawarta kun ga daga cikin dabarun iyayenmu a da na su ingejin ƴaƴansu kada wani ya shiga cikinsu ya lalata musu su za ku ga a da hatta abokan babanka ƴaƴansu su ne abokanka kawar babarka ƴaƴanta su ne kawayenka haka iyayen da suke ba ka yarda ɗansu ya je nemo aboki da kansa ba ka yarda yarsu ta nemo kawa da kanta su suke mana kawaye su suke mana abokai saboda yana da saukin matsala in ka gane ɗanka ya samu matsala ka kaza kuma kai ba kai kai sakaci wajen ya samu wannan matsala ba to abu na biyu da zai biyo tunaninka in kai ne hanjani nesa ne abokai ne domin abokai suna da tasiri akan 'ya'ya tasirin da a wani lokaci iyaye ma ba su da shi to in kana so kai maganin matsalar ɗanka da zarar ka ga ka kasa to maza jawo abokinsa in dai abokinsa ya baka haɗin kai ka sha kan matsalar ɗanka to amma inda matsalar take lokacin da ɗanka ya fanɗare maka kuma ka gane aboki ne ya tasiri a kansa to wasu iyayen ba su da access hanyar da za su sadu zuwa ga abokan 'ya'yansu don ma ba su san su ba to shi kenan sai ya fara jin haushin abokai sun ɓata masa 'ya'ya to a wannan lokacin abokan sai su ja daga kana ba da umarni suna ba umarni kuma wallahi sai ya fi sai ya fi jin umarnin abokansa sama da naka saboda kai baka sakan maka jiki kuna hira kuna raha kana bashi shawara yana gaya maka matsalolinsa ba su abokai sun bashi wannan damar to sai kaga da yawa daga cikin yara abokai suka kai su suka baro iyaye ba za su iya taklin matsalar abokan ba to amma iyayenmu a da da zarar sun ga 'ya'ya sun fanɗare musu to daman suna da access da iyayen abokan sai su zo su samu ku ba Ba wani kunya ko ka san kawa ne yana kaza abin da za ku ga iyayen yanzu ba su da shi da an zo an gaya maka laifin ɗansa baya ma bincika kawai shi an tsani ɗansa shi kari za a yi wa ɗansa haba haba an wani irin gidajenci ne wannan duk yana daga cikin abin da ya lalata mana al'amura ba ma jan 'ya'yanmu a jiki shawara shine. idan ɗanka ya kai shekara goma sha biyar ai ko a dokar najeriya ina jin ya kai ya yi dirajin maza je ka masa dirajin lasin in kana da direba sallami direban ba wani aiki ɗanka ya rinka tuka ka duk inda za ku kai injejin ɗinsa rinka shawara da shi rinka hira da shi rinka bugar cikinsa saukar da kanka kamar abokinsa to ka gama da matsalar ɗanka dan wallahi in wani aboki ma ya masa wata mummuna hudu ba sai ya zo ya gaya ba. baba ka ji ni kuwa in ɗanka yana sapotin wani club na kwallo ba wai dan kai ka damu da ita ba cusa kanka ranar duk da aka yi match da wannan kulab din naka aka ci su zaule shi da wasa wani ji an baku kaji ya ba ba ba kaza ka da wasa kai in je matsalar ɗanka domin waɗannan rakin sai ya yi su sai ya yi su in kai baka ba shi damar ku yi ba zai je yi da wani to a nan kuma za a shiga maka da shari. domin da yawan yaran mu suna koyon shaye-shaye a gidan kallon kallo don ku sani gidajen kallon kwallo da muke ganin suna cika waɗansu ba kallon kwallon ne yake kai su ba dilolin ƙwaya ne ɗanka za ka gan shi a natse yana fara zuwa gidan kwallo an fara sayan masa da ƙwaya kenan sai ya fara canjawa yana daga cikin alamomin da ake gane yaro in ya fara shan kwaya dan a tare shi da wuri zan gaya wa iyaye wannan fomular dan su kula idan ka ga ɗanka ya fara shuru-shuru wanda kai ka san asalin halittarsa ba mai shuru-shuru ba ne to lallai ka bincike shi domin yana daga cikin sainin ɗin ɗan kwaya baya son magana namiji ko mace duk wannan alama tana bayyana a tare da su yana daga cikin alamomin da ake gane yaro ya fara shan kwaya nauyin bacci kaga yaron ka ya wuni yana bacci bai aikin komai ba sai baccin tsaya aiki ta wuni tana bacci to ki binciki aiki ka binciki ɗanka ya fara shan kwaya tun kan yayi nisa idan ka ga ɗanka yana zare jiki daga cikin mutane baya son shiga mutane kawai zai gaje ya zaman sa da an je wajen sa ke wallahi ai duk mutanen duk munafukai ne ɗan sa ido ne ka san shi a wajen dan kwaya ta arifin munafiki wanda zai kalle shi ya kura masa ido saboda bai da gaskiya ai duk munafikai ne to da kaji yaro ya fara cewa mutane munafikai yan sa ido sa idinawa to tabbas ya fara shan kwaya iyaye su kula da 'ya'yansu daga wannan yana daga cikin inda yara suke koyo kwaya a makarantun sakandare da na gaba da sakandare galibin matsalar shaye-shaye babu ita a firamare amma a sakandare da gaba da sakandare to anan ake gamuwa da hadarin shan kwaya shi kuma in a secondary ne lokutan da yara suka fi koyan shan kwaya shine lokacin break da an yi break suke raba wa junan mafi yawancin makarantunmu ni dai a arewa na san da yawansu za zaka ga katangar makarantar in waya ce sun danne ta kai kasa in katanga ce sun huhu da bulan yadda za su taka su haura to yawancinsu in suka haura wannan katangar kwaya suke sha a lokacin break saboda galibin lokacin break malamai su ma sai su je su taru a staff room suna hutawa suna jira sun sake su ba kula to a lokacin suke rabawa kansu kayan kwaya da kuma banɗakuna shi yasa mukan gaya wa headmastoci a makarantu ko kuma principal ku rinka lura da ɗalibanku a lokacin break ku rinka bin su banɗakuna da yawan su in suka shiga banɗaki suka daɗe wiwi suke sha kwaya suke sha ba fitsari ko kashi ya kai su ba da yawan in suka haura katanga kwaya suke zuwa sha kuma a lokacin break suka fi wannan kuma mukan gaya wa iyaye ku taimaka wa malamai ku rinka ziyartar makarantun ƴaƴayenku a lokacin break ƴaƴanku ba za su taɓa tsammanin za ku zo lokacin break ba sun fi tsammanin sai a aji ana karatu za ku zo to kawai ana break ɗanka ya ganka ka je ka tambayi principal ina suwa na suwa na ni ne babansu zai ji daɗi shi ma inda ya san kansa to sai a fito neman su to in kuka yi sa'a nan za ku yi ram da su ku kama su irin wannan lokuta lokuta ne masu kima masu daraja da ya kamata da hukumomi da iyaye da malamai mu kula da waɗannan abubuwa sannan ya in uwa masu albarka mu sani cewa yana daga cikin hanyoyin da kayan maye suke yawaita a cikin mu shine a gidajen biki na mata dan yanzu har a gidajen biki mata suna sai da kayan maye iyaye mata ku yi musu uzuri musamman matan aure ba suna shan kayan maye bane don lalacewa galibin su wallahi suna kan kayan maye ne don su kyautata wa mazan saboda ana gaya wa mata wata matar za ta gabata da juriya wajen jima'i to ana gaya musu cewa in kika sha kayan maye domin karuwai ma suna wannan galibin karuwai abin da yasa suke ta'amuli da kayan maye kamar yadda ake hira da suke faɗa sai ta yi mu'amala da namiji goma a rana bata gaji ba kuma ruwan jikinta bai kafe ba to matan aure ma in suka ji wannan sai su samu sata ansa ita ma ga abin da za ta yi don ta burge mijinta ya daɗe yana jima'i da ita ruwan jikinta bai kafe ba ta samu juriya na ta gamsar da mai gidanta to kaga mutumin da yake abu don ya kyautata maka ko abin mara kyau ne ya kamata in za ka gyara masa kai ma ka bi hanya mai kyau ka bi hanya mai kyau ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana mafi girman target da manufar shedan wajen yaudaran mutane da cusa su a hanyar shaye-shaye ubangiji subhanahu wata'ala yace ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun sai ce inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah fa hal antum muntahun Allah madaukakin sarki ce ya ku waɗanda suka yi imani innamal kamru ku sani dukkan dangin kayan maye wal azlamu da dukkan dangin wal maisiru da tata da dukkan dangoginta rijisun min amali shaytan dauda ce na tarkatan kayan shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihuna ku nisanci waɗannan dan ku samu rabauta duniya da lahira matukar kana mu'amala da waɗannan kai da rabo kun yi saɓani ya yi gabas ta yamma da dukkan ma'anar rabo kuwa yanzu misali da yawa daga cikin waɗanda suke shan kayan maye suke banga siyasa kake wa banga siyasa ko ubangidan naka na siyasa da hanyar da kake bi yanzu ya bi da bai kai inda ya kai ba sai da ya kai inda ya kai ne in ma yana sha ya fara sha da haka asali kayan maye to ya sani ya yi sa sabani da rabo a duniya da lahira sai Allah ya tona mana asirin dan yace inna ma yuridu shaytan ku sani dan so yake ayyuqi a baina kuma adawa ya kunna wutar ƙiyayya a tsakaninku wa yasuddakum an zikri fil khamri wal maisir sai biyo muku ta hanyar giya da hanyar caca domin da yawa daga cikin mashaya sukan sha kayan maye don su je su yi wa wani ta'addanci mun sha jin wannan a bakin yan kwaya su ce zan je in shawo wa wani ƙwaya ma'ana wai dinga zo ya maka rashin mutunci saboda in dai yana cikin hayyacinsa ba zai iya kesa shi ba kila wani sa'an ubansa ne kila wani yayansa ne Ƙila wani ya taɓa masa wani alherin da ba zai iya haɗa ido da shi ya mai rashin kunya ba to sai ce bari in shawo masa ƙwaya dan in ya shawo ƙwayar baya ganin kowa da ganin kowa da mutunci to sharrin shi ne duk mutumin da ya san ka sha ƙwaya ka zo kai masa rashin mutunci to shi ma ba zai haƙura ba domin in a rashin sani kai masa to Allah zai haƙurƙurtar da shi amma in ya san ƙwaya ka shawo ka zo kai masa to shedan ɗin da ya ziga ka ka sha ƙwaya shi zai zo ya ziga shi da abu biyu ya ce ƙwaya ma ya sha kuma ya zo ya ma kaza kuma ka haƙura shaf to sai kaga zafi biyu to kaga gaba ta kullu shi yasa cikin sahabbai wata rana an ci abinci an sha giya an ci naman raƙumi wani ya ɗauki ƙashi na naman da ya ci ya farke wa ɗaya hanci jini ya ta zuba aka je aka gaya wa annaba hankalinsa ya tashi to shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ta rubdugu akan magana giya dan ya kore ta daga cikin al'umma akan kayan maye dan ya yake su daga cikin al'umma da haka ubangiji subhanahu wata'ala ce shi ɗan so yake ya kunna wutar gaba a tsakanin ku sai biyo muku ta giya ko kayan maye sannan biyo muku ta tata giya da dukkan dangin kayan maye duk da sharrinsu amma akwai ɗan amfani da ba a rasa ba wanda wannan ɗan amfanin da shi ɗan yake ruɗan mutane zuwa ga ya jefa su a ciki na daga cikin amfanin shine jin cewa in ka shata ka fita daga cikin damuwa za ka daina tuna dukkan wani mugun abu za ka rinda jin farin ciki za ka rinda jin ka ka zama kamar sarki domin Hassanu dan sabi yake faɗan wannan yace wa nashrabuha fatatrukana mulukan wa usdan la yunahnihu al-liqa'u in muka sha giya sai mu ji mun zama sarakuna masu sandar girma masu daraja ta ɗaya nan ko ko falke baka kai ba amma sai ka rinka buga ka tana cewa yanzu fa kai ne sarki ba wanda ya kai ka a garin nan kowa a ƙasan ka yake to sannan ya ko zaki ne ya taho ba ma tsoronka shi yasa ma a cikin nau'ukan kwayar akwai a runguma zaki to wannan tun a da turawa da suke shan giya musamman waɗanda suke rayuwa a ƙasashen sanyi suna cewa tana hana jin sanyi tana sa karfin ƙashi tana korar sanyin ƙashi wannan magana an faɗe ta tun annabi bai bayyana ba hujjojin larabawa na shan giya suka ce tana maganin sanyi a ƙasashen da ake sanyi in ka sha ta baka bukatar ka sa rigar sanyi ko ka lulluɓa da bargo ko ka kunna hita kawai zaka ga ana tsaka da sanyi kana gumi ko yanzu ka samu wanda ya sha kwaya ka sa a AC ka gani haka zaka ga yana keke gumi to wai wannan ita ce hujjar su shi yasa mai mukama yake fa innal mudama tuqawwil izama wa takfi istiqama wa tanfi jiya in ta kwana yace ku ji aikin ta tuqawwil izama tana sa karfin kashi wa takfi istiqama kanana kananan cuta dan dan karamin ciwon kan da sai an sha masa panadol in ka tace ba sai ka sha ba tafi da gidanka ne 3 in 1 ne yace kuma watan fitara tana watsakar da gajiya tana yaye bakin ciki da damuwa shi yasa Allah yace yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas suna tambayar ta game da giya da dukkanin dangin kayan maye kace da su din akwai laifi babba amma kuma duk wani amfani da giya za ta yi maka a ƙarshe in ta mai da kai mahaukaci wa gari ya duk wani amfani da giya za ta yi maka in ta sa ka zare ka koma cin kashinka aka ɗaure ka a turu me amfanin da sai maka ɗin domin mafi girman darajar abin da kake mallaka a duniya shi take raba ka da shi shine hankalinka to da ka ya uwa mu sani cewa giya tana da illoli da yawa kayan maye suna da illoli da yawa topic ɗinmu na biyu wanda shine amfanin sana'a da riko da sana'a da rashin raina sana'a duk yau inda babu kayan maye to wannan abin zai zo mana da sauki da yawa za ka samu yaro Allah ya masa kwakwalwa da hazaƙa wallahi zai iya ƙera maka jirgin sama a kwakwalwar da Allah ya bashi amma matuƙar yana shan kayan maye sa wandan jikinsa sai ya gagare shi Yayi tunanin ya je ya sana'a wannan baya gabansa da yawan yara an kai su makaranta suna da kwakwalwa suna fita da a a a amma da suka fara shan kayan maye ko su ma aka daga makaranta. da yawan yara an kai su wajen sana'a suna juya manyan kuɗi amma da suka fara shan kayan maye wallahi kuɗin da za su ci abinci sai da ya dawo ya gagare su ashe kenan kaga shan kayan maye yaƙi da sana'a yake a lokaci guda shi yasa ƙasar China bari in baku wani labari ƙasar China kafin ta rika ta zama yadda ta zama turawan Amerika da Ingila da yammacin duniya sun san China ta ɗago za ta tasa a duniya wanda dukkanin wanda suka san analysis na duniya a yanzu hasashen da ake yi shine in dai America ta rushe to kasar da za ta tafi tutar superpower yanzu a gaba ita ce Cana saboda karanta ya kai tsaiko to tuntuni turawa suka gano wannan hadarin na tasowar da China ta yi China ba ta da dukkan wani abu da kake takama da shi a duniya na tattalin arziki ba ta da shi China ba ta da fetur China ba ta da gas kana ba ta da diamond me tana take takama da shi a duniya population yawan mutane kawai shi take takama da shi to sai ta ga bari ta amfani da yawan al'ummar da take da shi don ta mulki duniya da wannan yawan al'ummar to kuma ba yadda za a yi al'umma ta mulki duniya sai ta san ciwon kanta ba yadda al'umma za ta san ciwon kanta sai in babu kayan maye a cikinta turawan amerika da ingila tun tun tale tale tun a 80 suka fara ingiza wa cana kayan maye samarin cana a da kusan rabinsu suna shaye-shaye shaye-shaye kuma mummuna za ka rinka ganin su a titi a madadin ka gansu suna sana'a a madadin ka gansu a makaranta to sai da manyan cana suka zauna suka ce to mun gane sharrin da aka nufo mu da shi na farko suka sa dokar kisan kisa ga duk wanda aka same shi yana sai da kwaya ba wani zancen life imprisonment kawai kashe su ake kamar da Saudi Arabia ma Saudi Arabia ta yanke musu hukuncin kisa masu safarar kayan maye ne dokar ɗaya ce kawai da an kama ka kana sai da kwaya kashe ka ake yi saboda duk mai sai da kwaya shi ma kashe al'umma yake yi abin da ya kamata shi ma a kashe shi ba wani zancen a ce a daure shi a gidan yari ɓata lokaci ne to sannan China sai ta dawo bayan ta fara kashe masu sayarwar sai business din ya kasa suka bar kasar to sai suka dawo suka tara suka yi rehabilitation centers gidaje na tara waɗannan yaran da suka zama masu shan kwaya wanda ba za su iya amfana kansu da komai ba wani yunwa yake ji in ka aje masa tuwo bai san yadda zai ci tuwon ba saboda kwakwalwarsa sa ta yi kwandem kashi zai yi ci rayuwarsa ta riga ta lalace da aka shana sai doka duk waɗannan yaran da shaye-shayen su ya kai wannan gejin da wannan level din kawai a eliminating ɗinsu a kashe su saboda ba su da amfani a rayuwa wallahi rana guda suka tara jubunnan yara a ɗaki guda suka samu su bom suka kona su iyayensu ne ba dan ba sa son su ba saboda rayuwarsu ba ta da amfani ba ta da amfani kwarkwata to tun da cana ta yi wannan sai kuma ta dukufa akan gina sana'a da 'ya'yanta yanzu a amerika kaga mu a Najeriya kayan da suka fi kowanne lalacewa shine ne sana a satin nan nake karantawa a Facebook wai wani abin raha ne yaro ne a makarantar boko sai aka ce ya kawo kalmomi da opposite ɗinsu kamar an ce good sai a ce bad ko ba haka ba in aka ce happiness sai a ce me sadness to shi kenan shi yaron da aka zo aka ce original sai a madadin ya ce fojan sai ce kana wai saboda tana ita to wannan fakar ka ɗauka a duk duniya haka cana take ita cana ƙwarewarta ya kai daidai kuɗinka daidai shagalinka yanzu idan ka je amerika kayan da suka fi kowanne kyau su kuma su ne cana saboda ita cana, in ka zo mata da kan gwamnatin da take so ta gina al'ummar ta za ta yi wa al'ummar ta dangane da kayan maye duk wanda aka kama mai sai da kayan maye ko dan kasar uban waye a kashe shi yanzu Saudi Arabia ko dan kasar uban waye ya shigan mata da kayan maye wallahi kashe shi take haka tana billahi lazi ko dan shugaban kasar Amurka ne ya shiga Cana da kayan maye billahi lazi in ka ga ba su kashe shi ba sai dai in zakara ne ya ba shi fa a yahudu ba sani ba sabo akan kayan mali to shi yasa sai suka zauna lafiya har yanzu turawa sun rasa yadda za su yi da su saboda wannan hanyar da suka biyo musu ita ce hanya mai sauki za a yaudari ɗan ƙasa za ka samu kuɗi cikin ƙanƙanin lokaci amma za ka kashe ƙasarka da al'ummar ka baka sani ba to da ka sai suka dakile ta sai suka kashe ta da ka yanzu za ka sha mamaki manya-manyan abu a ƙasarmu idan ƙanana ne suke yin yanzu wani ɗan a tabi wanda yake zuwa cana, yana yo kwantena kwantena na kaya ya kawo Kano yake bani labari yake malam kaga wannan manyan kayan da muke kawa wallahi waɗanda suke kera shi a cana yara ne kanana kuma wallahi kamfanin kwata-kwata bai fi wannan ɗakin naka ba mu ne a Najeriya saboda rashin wayewa in za ka yi kamfani sai an cilla ka bayan gari kuma ga insecurity yaushe za ka tafi bayan gari yan kwanci da nafin su kama ka duk jarin naka da riba taka ta shekara ɗari ma su kwace a rana ɗaya amma in yara suna da kwakwale a gidajensu ku basu su kamfanin nuka yan na'ura ce kaɗan za ta rinka ƙera abu mai yawa to haka ta da take a yanzu kuma hakan bai yiwu ba sai da aka yaki kayan maye sannan aka gina al'umma da aka gabaninmu masu albarka masu kishin al'ummarsu matukar kuna son al'ummar mu ta gyaru Allah ya mana dukkan arziki da kuka sani cana abin da take da shi na arziki bai kai ɗaya cikin ɗarin da Najeriya take da shi ba wallahi. Yanzu kun gama maganar population wanda da shi cana ta gagari duniya ba da man fetur ba, ba da iskar kasba, ba, ba da kaza ba, ba da kaza ba, mu ma a Najeriya Allah ya mana wannan arzikin. Amma mu taron tsantsiya ne ba shara. Shi yasa ba wani mara kunyan bature da zai kalli tsana ya ce mata ta kayyade iyali. Maganar ban zaki ko sauraron ka ba za ta yi ba. a tana in aka yi maka haihuwa kyauta ake ma kyauta ake maka duk ƴaƴa sama da biyu in ka haifi goma gwamnati ce za ta ɗauki nauyin su da haka a tana rigarjen haihuwa ake saboda kuma daman haihuwa asalin ta san da handilin ƴaƴan da suka haifa ba iyayenmu a da ba da gas da fetur da uranium da kaza da kaza suka rayu ba da ƙarfin tattalin arzikin ƴaƴa da Allah ya ba su shi yasa zaka ga al'ada ta bahaushen arewa da mutumin arewa in totally ba sai bahaushe ba generally ka tarar a gari mai unguwa shine wanda ya fi kowa yaya ba wani zancen kaga da, kawai in kana da yaya kai ne sarki shi za ku ga sarakunan mu a da ba wani sarkin da bai da mata amma yau a cikin sarakunan mu akwai gauro amma iyayen musu a da za ka tarar sarki bayan matansa hudu har yana da kwarkwarori yanzu sarkin Kano Ado ya'ya wajen saba'in ya mutu ya bari saba'in saboda sun yadda da cewa ai ya'ya arziki ne dole a wannan saba'in din ba mu ce dole ba Allah shi ne mai dole amma sai an samu wanda zai sani. duk yadda ta kai ta kawo tsarauta sai ta sake dawowa gida saboda yawan population to amma aka zo aka ruɗe mu muka daina kula da 'ya'yanmu kayan maye suka addabe mu sai zama yawan mu ya zama taron tsaya ba shara yanzu kowa kin haihuwa yake yi saboda haihuwar ta zama bala'i ka haifi ba baka huta ba a da idan ka haihu hutu ne haihuwar a da attajiran da ƙarfin arzikinsu ‘ya'yansu ne in ka je ƙauye yawan ‘ya'yanka yawan girman gonarka saboda dukkansu da gari ya waye duk gona ba a tafi sai ka ga a ƙanƙanin lokaci kun tara arziki mai yawa ta hanyar noma to amma yanzu al'amuranmu ba haka suke ba wannan yake nuna cewa lallai rayuwar mu tana bukatar gyara lallai ba akan ne kakken titi muke tafiya ba lallai mun sauka daga kan hanya lallai muna bukatar mu dawo cikin tunanin mu da hayyacin mu to menene shawarwari mafita dangane da waɗannan halayya da muke ciki ta bangaren kayan maye wajibi ne dukkanin masallatai da dukkan toci-toci su yi kwamiti na yakar kayan maye kar mu dogara da hukuma kaɗai hukuma ba za ta iya bai ta kadai saboda ne musamman mu a arewa abinda nake faɗa nake nanatawa na daga cikin cin amana da 'yan siyasan mu suke mana jami'an tsaron mu yawanci 'yan daba suke ɗauka suke ba wa mu za ka tarar kiristoci duk lokacin da za a ɗauki jami'an tsaro ko ma'aikatan 'yan sanda ko sss ko sojoji ko custom ko immigration ko ndlea ko a ake kai sulotin yan siyasa su ake bawa amma su kuma sai su kawo limaman coci su kuma limaman coci sai su zaɓi yan agaji na coci sai su ba su duk mutumin da ya shiga aikin jami'in tsaro daga agaji na kowane ƙungiya ne wallahi zai yi aikin da ya dace saboda asali shi mutum ne na addini mutum ne na Allah mai ba da tsaro a ɗakin bauta mai tsare takalmin mutane mai tsare abin hawan mutane Ɗan agaji shi ne wanda zai taso daga nisan duniya da kuɗin aljihunsa ya zo don ya yi hidima a wajen wa'azi ko bai ji wa'azin ba ya tsaya a titi yana nuna wa mutane ku zo ku ji wa'azi ya sadakau da jin daɗinsa don al'umma kasa ji daɗi wannan shi kamata ya zama jami'in tsaro a kano mun ga wannan misalin a shekarun baya za a yi aikin haji wani alhaji ya yadda dalolinsa wani sojan sama ya ɗauko dalolin a cikin jaka ya kawo su kyauta da aka bi tarihinsa yaron ɗan agaji ne na izala irin waɗannan in suka shiga jami'an tsaro ba za ka taɓa samun su da cin hanci da rashawa ba ba za ka taɓa samun su da su kashe mutum akan cin hancin naira ashirin ba ba za ka samu ana sallah ba sa sallah ba ballanta na uwa uba ka same su da shan kayan maye ba su samu wannan tarbiyyar ba to amma mu yan siyasan mu na arewa cin amanar da suke mana idan aka tashi raba slot na waɗannan ayyukan in aka ba su sai su je su zabo yan jigaliyar su ba su sai ka ga soja dan kwaya dan sanda ya sa giya da bindiga yana tsara al'umma kuma ya sha kwaya da yawan su sai ka ga kana magana da su suna maye kuma sun sai ka bindiga tana kallon ka sannan wani irin tashin hankali ne da barazana a rayuwarmu to da haka in muka ce za mu dogara da ire-iren waɗannan jami'an tsaro wai su za su hana kayan maye a wajen wallahi ba za su hana ba yau ko kun san abin ta kai a hukumar NDLEA jami'anta akwai da yawa wanda su ma 'yan ƙwayan ne dan Allah mai dokar bacci ya fure da gingaɗi, shi zai kama ɗan ƙwaya ya tsare shi ya kaje shi amma in ya kwashi wiwin shi ma sai je shani to kaga wannan akwai haɗari babu abin da zai mana maganin wannan matsalolin sai mun dawo zuwa ga ɗakunan mu kiristoci a coci su yi kwamitin yaƙar kayan maye musulmi a masallatai su yi kwamitin yaƙar kayan maye sawa'an yan ɗariƙa ne yan izala ne ko ma waye a duk unguwanninmu waɗannan masu kai da kayan mayan a unguwanninmu suke hanyar da za mu bi na farko mu je mu yi musu nasiha yan uwanmu ne musulmi alhaji wane duk kuɗin da za ka samu da kai da kayan maye aikin banza ne za ka mutu ka shiga ƙasa za ka je ka gamu da Allah fi harfalillahi alhamdu shi kenan idan ya ƙi ɗaukar nasiha mu hana shi zuwa masallacinmu kada mu kuskura ai masa mutuwa a gidansa ya gamu in an masa mutuwa mu bar shi da gawarsa kada mu kuskura zai daura auren yarsa ya gamu mu wace mu bar wallahi in muna haka za su daina za su daina dole saboda babu inda za su rayu babu mu ba za su iya rayuwa ba sai a cikin al'umma to amma kuma suna cutar da al'ummar kuma al'ummar su ta yawa da 'ya'yanku kayan maye su zo ɗaurin aure su yi muku jarmiya kuma ku je ku shanye kuna da tasirin da za ku yi musu azi su sayarwa da ƴaƴanku kayan maye su zo wucewa da manyan motoci ku ce a dawo lafiya ya za su daina za su daina to matukar ba mu bi wannan hanyoyin ba ba yadda za a yi mu daina to siyasar da za mu tafi a kwamitance kwamiti na masallaci ne kwamiti na unguwanni ne rayuwa ba za ta yiwu ba sai da ƙungiyoyi na sa kai da yawa mutanen arewa an mana nisa ba mu san amfanin ƙungiyoyin sa kai ba mutanen kudu sun mana nisa da wannan duk faɗa a jinka a cikin da kai kai kaɗai ba a ƙasin gilfasin amma ka zo in community ƙungiya ta masu kaza ƙungiya ta masu kaza ƙungiya ta masu kaza to da kun kira gwamnati da sunan ƙungiyoyinku dole ta amsa muku da duk ɗan siyasar da kuka san yana da kamfen da 'yan jagaliya yana sai da kayan ma ka dangane da 'yan baya ku je ku same shi ku gaya masa gaskiya ranka ya daɗe akwai wane da wane da wani da muka tabbatar da suna sai da kayan aka waɗa mataki a kan masu unguwanni kuma تو ان شاء الله ذات بلده تن فناء بات بان راي او كدن راي و تمام Okay. Oh. So far, Peter bin Schiefer. Who is you? ne ka ta yi maka haka ya kira ka ya zage. Ba ƙarya za ka ga wacce ba ‘yar ta sauran za ka ga ka je amma kan ta tafi bakin titi tana zaune da uwarta tana kullum. haka in ta je ko digirin ne ta yi ba ta isa ta zo ta raina sana'a sai da kosai ba aka sha mamu yanzu kila sana'a fassare yake yi kila sana'a kila yake wannan kuɗin ya ya sadakinta da wannan kuɗin ya yanka mata kuɗin ya amma bai tare ba da haka yaron lokacin da ya girma kuma ku gane shi ilimin zamani daman yana sa wa mutum girman kai yana sa wa mutum son duniya ko ɗan كبد السكندري زي سبيوتكو دنيا نسنا يقبل سنين إليه مركو دون مصر هذا بهاك الشباب يا يمو أكثر هوسا da sana'o'insu ake kiransu alhaji ne mai mai ne shinku mai kuma da wuya ne ka sana'a in yaran suna da laifin. suka tasan ma sai yake shiga jikin ɗan adam a lokacin ya sanya sa kyakkyawar riga a lokacin ya sanya tsera magana saboda yanzu ya kai munzalin da zai iya tsayawa gaban budurwa ya yi fele to tun daga wannan lokacin za ku koya masa neman na kai yaranka in garu sana'ar garuwa ya tashi yana yi billahi lazi ko me ya zama ba zai raina ka ba amma duk sana'ar da kake yi in baka koya masa ba ko kai shugaban kasa ne ka koya wa ɗanka kawai sai dai ya kashe to zai tashi yana raina kowace sana'a abin da ya sani kawai a bashi ya kashe to da haka mun yaƙi sana'o'i da kanmu mun haifar da zaman banza da yawa a cikinmu da kanmu da hannuwanmu sakamakon ba mu ɗora ‘ya'yanmu a kan sana'o'i ba wani yaron za ka ga mai sauƙin al'amari ne bai ɗauki komai ba bai ɗauki rayuwa da zafi ba amma iyayensa ne ba su yi gaidin ɗinsa ba da ka iyaye mu dawo cikin hayyacinmu mu dawo cikin tunanin mu mu rinka koya wa mu sana'o'i sana'ar da ba ta ci karo da addini ba yanzu ɗai ne za ka samu attajirin da a gidansa ma ba wai yarsa ba matarsa ma ya koya mata sana'a ya goma ce kawai sai dai ya rinka kawo go kuɗi kullum ya rinka bata tana kashewa wani babban attajiri a Kano wata rana muna tattauna da shi yake gaya mun wannan yace malam ba zan yarda da wannan bane ya zan yarda mun je gidansa muna tattaunawa yake kaga wancan falon falo guda biyu ne muna falon sa yake kaga wancan falon falon uwar na ce yanzu in zan fitar da kai daga gidan nan ta falon zan bi da kai dan in nuna maka ni a gidana ban yadda da zaman banza ba ban yadda da irin wannan rayuwar ba wallahi da muka bi falon matarsa ce falo ne kaga inda ake ajiye talabijin da menene kayan alatu amma ita dicci ta yake daga samira sai leshi sai kaza yace malam wannan falon da ka gani a cikin sa sai ta cinikin miliyan ashirin a wata yace ni ban yadda iyali na su zauna wai sai dai kullum su rinka tambaya ta kuɗi na ba su ba na yadda zan bashi jari ko da rance ne su rinka juyawa dan illan mata wani lokaci in ka ce nata ne to sai ta je ta yi ta biki da su amma ba ta kaɗana mata sarko ka ce rance ne ta san wata rana za ka tambaye ta to wannan shine abin da ya kamata wurin kaiwa iyalan iyalanmu ko manyan masu kuɗi masu hangen nesa da tunani irin haka suke wa 'ya'yansu ka koya wa ɗanka sana'a ka koya wa ƴarka sana'a karanta mata kuɗi ta yi kaza ta yi kaza akwai attajirin da in na faɗa muku sunansa billahi lazi ba a Najeriya ba ba a Afirka ba a duniya ana jinsa ƙasa sa ka kai zoɓa rodo saboda ma zaune ba to wannan shine abin da ya kamata yanzu 'ya'yan wannan gidan za su tashi su na sana'a ubansu ya kai duk inda ya kamata a kai a kuɗi a duniya an ji shi amma a gidansu sun ga ana ƙulla zo a rodo amma kai gidanka sai dai ka sa nau'ukan lemo wancan kala, wancan kala. cin kuɗin kake cin jikinka kake kuma ba samu ake ba wani attajiri abokina ne bai fi kwana biyu zan zo nan ba ya gayyace ni walima yayi wani katon gida plaza ya buge ya mai da ita gida yake gaya abin yace gida da ina shan wuta ka yanzu sai na dubu tamanin na ne kamfani kake mu'amala da kamfani amma da sunan gida to irin wannan ba laifi bane in Allah subhanahu wata'ala ya baka jin daɗi da rabbika fahad ya mutu kai inda ka kawo wannan gabar ba wannan daga waccan ta zuwa biyu ne yasa ƴaƴanka kamar da su haka ba a so su gani Ya da ƴaƴan talaka ke tare ku kwaiku sai kaza ka samu gogayyar rayuwa sannan ka zuga abin da kake wa ƴaƴanka ba kai musu amana ba ba kai musu irin tarbiyyar da iyayenka suka maka ba tarbiyyar da iyayenka kai kuma ka soyayya ce ba soyayya an yi wani sanata a Kano kun gidansu a sai ga ƴaƴansa sun zo suna kafa tarkon kama gaskiya saboda an koyar musu misali hatta magana ɗanka kana bukatar sai ka koya masa magana hatta tunani sai ka koya masa tunani hatta kaza sai ka koya masa kaza wanda duk wannan ba zai yi ba sai ka jawo shi a jiki Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh